يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan على Allah كنت من رانا muna قوة بقي وترجب shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce kai daidai da ranar ashirin da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan al-bukhari wa muslim na malam muhammad fu'ad abdulbaki wanda ya aikin wasu amin tattarawa da jerantawa za mu tashi yau insha Allah ta'ala a babi na a kitabul iman kitabul iman shafi na sha uku ga wanda na yake iri na hannuna kitabul iman littafin imani asalin kitab ana faɗarsa ana nufin tarin abubuwa yasa ake cewa tarin takardu na littafin kitab in ka zo babi babi ko sa ce kitabu ka ma'ana hadisan da suke da alaƙa da kaza in mas'alolin ta ce mas'alolin da suka shafi kaza saboda tarin babul iman babin da ke bayani akan imani ma huwa menene shi mana babin da ke bayani akan menene imani wa bayanu kifali da kuma bayani akan ɗabi'u ko ayyuka ko halayyar da su ake kira imani sai ce to hadisi na biyar a jerin tahowar hadisan wannan littafi hadisu abi huraira shine hadisin sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi qala yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama barizan yawman lin-nas annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance bayyane ga mutane a wata rana فأتاه جبريل sai mala'ika jibrilu ya zo ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam zuwa daban da irin zuwan da yake masa don yi masa wahayi. faƙala sai ya ce mal iman menene imani ƙala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace al-imanu abinda ake nufi da imani an tu'mina billah shine ka bada gaskiya da Allah ka gazgata Allah wa mala'ikati da kuma mala'ikunsa su ma ka da gaskiya da su wa kutubi da littattafansa da ya saukar wa bi da kuma hatsuwa da shi da bayi zasu wa rusulih kuma da ba da gaskiya da manzanninsa wa tu'mina bil ba'd kuma ka ba da gaskiya da tashin alkiyama tattara bayi tashin su da ake daga kabari qala sai mala'ika jibril ya ce mal islam kuma menene musulunci qala annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace al-islamu an ta'budu allah musulunci shine ka kadaita allah da bauta shine ka bauta wa allah wala tushrika bih kada ka yi tarayya da shi da wani a bautar kaga shine ka kadaita shi din ce wa tuqima as kuma ka riƙa tsaye da sallah wa tu'addi az-zakata al-mafruḍa kuma ka bayar da zakkar da aka tilasta bayar da ita wa tasuma ramadan kuma ka azunci watan ramadan bayan ya bashi amsar menene musulunci qala sai kuma yace mal ihsan to menene kyautatawa ko tausayi qala an ta'budu Allah ka'annaka tarahu shi abinda ake nufi da kyautatawa shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa wanda za ka yi wa abu kuma ya sa ka a gaba yana kallon abu ai ba kai masa dungushe ba ba magana shugi a ciki fa in lam takun tara idan kai baka ganin sa saboda bai hore maka idan da zai ganshi a nan duniya ba fa innahu yara haƙiƙa shi yana ganin ka ai dama wanda za ka yi wa abu ya zama yana ganin ka shine abin ji ba kai da kake zama kana ganin sa ba shi yana ganin ka shi da za ka yi wa in kai kana ganin sa ganin nasa za ka ganin cewar ganin ido da bahaushe yake cewa bari kai ko dan ganin ido ko to ganin ka zai baka jin cewa eh bari kai gashi na yana gani to sai ka ja maka shi fa daban yake da ku in ma kai baka ganin sa shi yana ganin ka qala mata sa'a bayan ya bashi amsar me ihsan ta ce to yaushe ne tashin alkiyama qala annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace man mas'ulu anha wanda aka tambaya game da ita bai zamo ba bai a'lama min as fiye da sanin wanda i tambaya wanda aka tambaya bai fi mai tambayar sani ba ni da kake tambaya a matsayina na manzo ga Allah subhanahu wata'ala ban sani ba kai ma da kake tambayar tawa baka sani ba da ni da kai nan duk ɗaya miki wa sa'ukhbiruka an ashrafiha amma da sannu zan sanar da kai alamominta wannan Allah ya sanar da ni yace idza waladatil amatu rabbaha alama ta farko idan baiwa ta haifi shugabanta tana baiwa mai ita ya sadu da ita ta samu ɗa ɗan ya zama ‘yantaccen don babansa ɗa ne ita kuma tana nan a baiwa ɗa ku shugaba ne a kan baiwa an gane ko? ta تطاول ru'atul الإبل buhum kuma idan ka ga masu kiwon raƙuman da ba sa magana albuhun albahima in an ce wa dabba bahim ko buhun wacce ba ta iya bayanin abin da take ci ba dan ba ta ba ma in ma ta yi kai da kake tare ta ba ka san ta ne ba sanar da kai abin da dabbobi suke faɗa ba an gane wa idza tatawala ru'atul ibn kuma idan masu kiwon raƙuma da ba sa iya bayani akan abin da suke ciki kaga suna gasar tsawaita fil bunyani gini wanda aka sani a daji da raƙumi ina su zai samu ƙayar da zai ci itacen da zai kiwo da shi nan ne gurin zirga da kaiwa da kawarsa kaga yanzu gashi a gari ina gini hawa goma hawa biyar to alama ce cewar kiyama ta yi dab da tashi fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah sanin tashin alkiyama sanda za ta kasance yana cikin sanin mabuɗanta guda biyar da ba wanda ya san su ma mabuɗan sai Allah ثم تلا ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم wajensa ilimin sanin lokacin tashin alkiyama yake to waɗannan abubuwa ƙarashin ayar su sai ce al'aya ko bayan ya ce suratul luqman ita ce aya ta talatin da hudu cikin suratul luqman sai ce al'aya ma'ana manzo ya karanta ayar daga farkon ta har zuwa ƙarshe bai tsaya iya inna allaha indahu ilmu sa'a ƙarin shi ne wa yunazzilul ghaib kuma Allah yana saukar da ruwan sama daga gizagizai ina saukar da ruwa daga sama waye isa ya gaya ma san da ruwa zai sauka in ba Allah ba waye sai ce da kai hadarin nan mai ruwa ne sai dai hasashe da kintace amma ba zai baka tabbas ba wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah ne kadai yake da masaniyar abin da ke cikin mahaifa tun ba a kai ga abusa masa rai ba tun yana ma bai kai ga man ba ma fil arham abin da ke cikin mahaifa tun bai zama man ba tun yana mani an gane ko kuma aka ce man fil arham wanda ke ciki tun ma amma an busa rai ana iya sanin mace ko namiji to tun yana digon mani ubangiji ya san me a ciki ɗan biyu ne ɗaya ne namiji ne mace ce da rai za a haife shi ba rai Allah ya san wani ba wanda ya san wani kai sai ya yi tike ke kai su kasa su kano su kana su kano ka ce eh in ya harba za ka ga alamar jila ka sai namiji ne ya har wutsa a cikin cikin ka duba area nan ka ga ciwon a shafi sai ka ce mace ce ko babu maki baka gani daidai ba biyar ka ka gano kace san je lati ko ta za ta ce likitan ne ce mana namiji na amma ka ga mace ce guda nawa so da ka Allah ne kadai sabon da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada kuma babu wata rai da ta san me za ta aiwatar a gobe amma Allah ya sani da da wanda ya sauna ta ce to ka tambaye shi ilimin tashi alƙiyama zai ga Allah ya ci gaba da cewa wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kuma babu wani ran da ya san a inda zai mutu Allah ne kadai ya san wannan inna Allah alimun khabir haƙiƙa Allah cikakken masani ne kuma khabir mai ba da labari kan abin da ya sani ko khabir masanin abin da yake na ɓoye masanin ƙwaƙwaf sai mu zai karanta wannan aya ثم أدبر sannan sai shi mala'ika jibril da ya zo yake tambayarsa e juya ya tafi faƙana rudduhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku dawo da shi abu wanda ya zo ya tambayar nan a dawo min da shi falam yarau shay'a duka bi baya ba su ga kowa ba su ga komai ba faqala sai manzo yake da su hada jibrilu wannan da ya zo ya tambayoyin nan na bashi amsa na ce abu bayansa aka bu ba a same shi ba jibril ne fa mala'ika jibril ja'a يعلم الناس دينه يا ya zo ne don ya sanar da mutane أبو kai ka ce shi أكيو bayanin abubuwan da aka tambaya ba shi aka bayani amma dai ai ba su ji bayanin ba sai ta dalilin ashe shi ya jawo annabi ya da su addinin an gane sai aka danganta masa saboda shi ne sanadi amma manzo ne ya sanar saboda shi ya bayani an fahimta ku fa'ala abu abdullah imam bukhari da ake wa alkunya da baban abdullah muhammad ibn isma'il ya ce ja'ala zalika kullahu min al-iman da yadda nan da manzo'i gaba ɗaya ya sa shi yana da karkashin imani dan fara aka da cewa an tambaye saman imani sannan sai ta koro bayani to duk abin da ya biyo ya biyo bayan tambayar farko man imani to da ka duk addini ya shafi imani imani ya kunshi addini duka to wannan ita ce ruwayar Imam al-Bukhari ko mu ce lafazin ruwayar Imam al-Bukhari da mala yake in dai Bukhari da Muslim suka haɗu akan rawaita hadisi nassin ruwayar Imam al-Bukhari ne ɗauko isa ko to gashi mun je ka daga farko zuwa ƙarshe me bambancin da ke tsakanin ruwayar Imam Bukhari da ta Muslim wacce suka haɗu akan wannan ruwayar ta sai mu ji kamar haka malam Imam Bukhari bayan ya ka tasa ruwayar Imam Muslim shi ma a tasa ruwayar cewa i bayan an ce an abi hurairah daga abi huraira radiyallahu anhu qala shi kana rasulullahi kurka duban taku ruwaya kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman barizan linnas kun gani amma ta gaban ku cewa take kana annabi ko sallallahu alaihi wa sallama ko sai aka ce barizan anan kuma sai aka ce yawman an gane a ta gaban ku bayan an ce barin sai aka ce yauman nan kuma sai aka ce barin ko linnasi linnasi wannan duk sun zuwa ƙarshe kaga bambanci a wacce muka karanto take wacce take gaban ku ta Imam Bukhari fa atahu Jibril ko to in ka koma musun fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo an ya zo gurin annabi ashe mala'ika jibril ya zo ne a safar wani mutum ko ruwayar bukari ta ga ma jibril ruwayar mutum ta ce wani mutum ana nufin mala'ika jibril ne ya zo a safar wani mutum faƙala man iman a ta wacce muka karanta ko amma a ce ruwayar imam muslim faƙala ya rasulallah man iman an gane sai da ya fara cewa ya manzan Allah menene imani to sai manzo kamar da yake a ruwa da muka karanta yace qala al imanu an tu'mina billahi ko wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqa'ihi wa rusulihi to amma yake koma ruwayar imam muslim qala annabi sai yace an tu'mina billahi kawai da yake da shi ya rasulullah mal iman da buɗar bakin manzo sai ce an tumina billahi nan ku sai ka ce al iman an tumina billahi sai aka fara faɗa al iman an fahimta ko sannan a cikin jerin ruwayar ko lafazin ruwayar imam al-bukhari da muka karanto an ce billahi wa mala'ikati sai ka ce wa kutubihi ko don ka koma mutum sai ka tarwa kitabihi an gane wannan kutub din littattafai to in ka koma ta muslim kitab littafinsa ita ma dai ma'anar ta wa ne din an ce wa kitabi duk wani littafi da Allah ya sauka an gane na kuma sai aka ce wa kutubi aka dunkule maka su arwa da muka lafazin ruwayar bukari yace wa bi liqa'ihi amma ka koma ta muslim da aka ce wa kitabi sai aka ce wa liqa'ihi ba wannan bi an gane ko to a da muka ci gaba sai aka ce wa tu'mina bil ba'ath ko to in ka koma can ruwayar imam muslim sai ka tar katar da wa tu'mina bil ba'ath al akhir akwai ƙarin kalmar akhir an gane ko qala ya rasulullah mal islam a imam muslim sai ta ce ya manzan Allah ma'ana mala'ika jibril ya ce ya manzan Allah menene kuma musulunci amma nan ta gama ko qala islam ko to a ta gaban mu yace qala al islam an ta'budu Allah wa la tushrika bihi amma ku koma wa lafazin ruwa imam muslim qala al islam sai mu zo ce musulunci an ta'budu Allah wa la tushrika bihi shay'a ta zo da ƙarar ƙarin shari'a wa tuqima salata kamar da yake a gaban mu ko amma ku komawa ruwayar lafazin imam muslim wa tuqima salata al-maktuba an gane ka kuma tsaye da sallolin da aka tilasta wa bayi inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta to ta zo ita da cewar wata kima salatal maktuba to can da ya ci gaba inda har yaje yake cewa qala mal ihsan ishe menene kuma ihsani qala an ta'budu Allah ka annaka tarahu ko fa in lam takun tarahu wannan ta gaban mu amma ka koma cikin ruwayar lafazin imam muslim za ka tadda cewar abin da yake cewa fa innaka illa tarahu an gane Na an ce fa ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu an gane a can za ka ce fa innaka illa tarahu haƙiƙa kai in ba ka ganin sa fa innahu yara sannan kuma sai ka ce ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka an gane ko to sannan da ya ci gaba ya tambaye shi game da yaushe ne lokacin tashi alkiyama qala mata sa'a ita yaushe za a tashi alkiyama qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ko arwayar gaba mu sai ce wa sa'ukhbiruka an ashratiha ko amma in ka komawa lafazin ruwayar muslim sai take cewa walakin sa'uhaddithuka an ashrafi da ukhbiruka da uhaddithuka ma'anar su guda ce amma lafazin da bambanci sai ke tunan a ci gaba idza waladatil amatu rabbaha ko amma a lafazin ruwa imam muslim sai ce idza waladatil amatu rabbaha fadhaka min ashratiha an zo da ƙarin fadhaka min ashratiha sannan sai aka ce wa ta taqawala ko to san kafin wa ta taqawala sai ce wa idza kanatil uratul hufat idan mutanen da suke tsirara marasa takalma suka zamo ru'usun nasi jagororin mutane an gane ko a ah, yanzu ma ba haka ake faɗa ba kano masarautar fulani ce ko ina aka san fulani eh a daga ku faɗa ban ku kuke a <laughs> yaran mu ne <laughs> amma ga su suke sarauta wannan babu fulata ne da ɗan takarar da ya faɗi da wannan yatin duk fulani ne su ban da rahu ko to sai manzo yace idan kuka ga wasu masu wanda a can an san su ba takalma a kafa ba wata sutura kirki suke sawa ba sun zama su ne jagororin mutane su suke shugabanci fa zalika min ashrafih wannan ma alama ce daga alamun tashi alkiyama ba yadda ka iya taka ya faru su sanar ta ka ce wa'i za ta tsawala kamar yadda yake ana wa'i za ta tsawala nan sai aka ce ru'atul ibli albuhum can kuma sai aka ce wa'i za ta tsawala ru'a'ul buhun ru'a'ul buhun idan masu kiwon raƙuma ko dabbobin da ba sa iya bayani suka zama suna gasar tsawaita fil bunyani gini sai yace fa zalika min ashratiha wannan ma alama ce daga alamomin tashin kiyama a lafazin ruwa muslim duk abin da ya faɗa na alama ta ce fa zalika min ashratiha fa zalika min ashratiha nan ku babu wani an fahimta ku nan an ce ru'atul ibil buhur dan kuma an ce ru'a'ul buhul su sai ce fi kamsin la ya lamu hunna kamar da yake anan sun matalan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake gaban mu amma ka koma na fazin ruwa imam muslim sun matala sallallahu alaihi wasallam an gani ba tare da an kawo annabi din ba to har sanda bayan an gama kawo aya har zuwa ƙarshe kamar da muka karanto ta a ruwayar lafazin imamu muslim ثم قال قال أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل وقاموا أنا لأقام كرمتو آية me ya biyo baya ثم adbara fa qala ruddu a takaice ko amma ta sai aka ce thumma qala thumma adbara ar-rajul abu yake cewa sai kuma mutumin ya tafi kun ga nan ba rajul amma can akwai ar fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan ko fa na rudduhu ne ku dawo min da shi can kuma sai ka ce ruddu alayyar rajula ku dawo min da mutumin nan an fahimta na sai aka ce falam yarau shay'an suka duba ba su ga komai ba amma can sai aka ce fa akhadhu li yarudduhu falam yarau shay'an sai suka kama neman sa dan su dawo da shi sai ba su ga kowa ba ko ba abin da suka gani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله تلا دا الله ثبت a gare shi haka lafazin ruwayar muslim take amma da sai aka ce faqala hadha jibril to sai da kawo faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadha jibril jaa li yu'allima an-nasa dinahum nan kuma sai aka ce jaa nasa kuma jaa nasa an fahimta ku? to kaga wannan da yake da fito mana abin da malai ya faɗa mana tun cikin gabatarwa cewar fa in fa an ce bukhari da muslim sun haɗu a kan ruwaya ba fa a nufin ɗari bisa ɗari lafazin bukhari haka lafazin muslim yake lafazin muslim haka lafazin bukhari ba haka ake a abin da ake nufi sahabe guda sun yi tarayya wajen rawaito abin da bukhari ya rawaito muslim ya rawaito kun gani? wannan ruwayar ta abu huraira muslim ya rawaice ta bukhari ya rawaice amma ga irin bambance mutum da muka ji a to ruwayar da take cikin sahihi muslim wacce ta fi shahara ba ita ce wannan da muka ji ba kuma ruwayar da ta fi shahara ita ce wacce imam muslim ɗin ya rawaice ta wacce aka karɓo daga saba na abdullahi Dan umar daga babansa umar allah ya yarda da su yake cewa Umar ya ce bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi a halin kasancewar mu zaune gurin manzon Allah tsira da miki Allah sabbata gare shi za ta yauni wata rana eh tsala alaina rajul fatsam sai wani mutum ya bullo mana shadidu bayan siyas mai tsananin tsananin farin tufafi shadidu sawadi sha'ar mai tsananin bakin gashi la yura alaihi atharu safar babu wata alamar tafiya tare da shi ba a ga ya budu budu ba gashi dai ba dan gari ba amma ba alamar ya sha tafiya ba inda ya kura wala ya'rifuhu minna ahad kuma ba wani ɗaya da ya san shi daga cikin mu ba kwan fuska hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam har ya zauna kusa da annabi tsira da abinci Allah subhanahu a ta'ala gare shi fa asnada rukubatayhi ila rukubatay ya jingina gwiwoyinsa jikin gwiwoyin annabi wa wada'a kaffaihi ala faqilayhi ya kuma tsora tafukan hannunsa akan cinyoyin annabi wa ya muhammad sai shi ya kai annabi muhammad akbirni an al-islam sanar ni menene musulunci sai fara tambaya akan musulunci kafin imani wata makarantar fara tambaya akan kafin musulunci an fahimta ko to a wata ruwayar da ke gurin abi faura farwa kai shi na cewa fa inna julusun indahu mu sahabbai muna zaune a gurin annabi aqbala rajul sai ga wani mutum ya fuskanto mu ahsanan nasi wajhan ya fi kowa cikin mutane kyan fuska kaga ruwa duk ba ta wannan bayanin ba wa atyaban nasi riha ya fi kowa kanshi daga tunkaro mu sai kanshi ne ke. kaga wannan ta fito da abinda da waɗannan ruwa ne makaranta ba ta fito da shi in ka koma ruwayar ibn hibban sai yake cewa sawadul lihya mai baƙin gemu Anan da magana da muka akwai magana ge an da shadidu sawadi sha'a ne tsananin bakin gashi sai ka ɗauka na kai ko Ya ka ce to gemun sama ma baki wani kaga mala'iku ma in za su zo a sifar mutum suna zuwa a sifar masu gemu amma kai kullum ta ɗaya ta ɗaya ka zama kamar isin dela kamar kamar gashi nan dai a wata ruwa da ke gurin abi farwa yake cewa fa qala assalamu alayka ya muhammad da zuwa farko abin da fara yi ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai annabi muhammad ga ruwa ba magana ya sallama ko bai yiwa wani da a tambaya sai ce ana gafata malam ya malaika jibril kamar shi yazo su manzo ko sai kwatsame kama shi da tambaya ba sallama ba ko to aka je maka ya yi sallamar akwai ruwa da ce wannan bayan an gane ko faradda alaihi salam sai shi ma manzon Allah ne masa da amsa sallama shi ne malamai suke cewa a wannan gaba da muka ji ƙarin bayani a kai na cewar akwai sifar yadda bawan Allah nan ya zo mala'ika Jibril a cikin yanayin da ya zo ai wannan duk an fito mana da yadda yake shi ne malamai suke cewa a daidai wannan gaba akwai dalili akan cewar mala'iku idan za su zo gurin mutane suna zuwa a siffar mutane kuma Allah subhanahu wata'ala shine ya ba su ikon wannan rikida da kamanni iri daban-daban da su ya gaya mana sanda suka zo gurin Maryam ba ta matsala laha basharan sawiya sun zo gurin annabi Ibrahim qala fa ma fatabuku ba ayyuhal mursalun ko qala fa ma fatabuku ayyuhal mursalun ne labarin ku waɗannan waɗanda aka yi waɗannan bayan Allah lokaci sun zo masa asafar haka kuma suka tafi gurin annabi lut mutane an fahimta da suna zuwa asafa ta mutane idan za a aike su ko gurin wani annabi ko kuma za su zauna tare da jama'ar annabin ko jama'ar annaban za su iya tsinkaya su gan su suna zuwa a safar masa kago ne kana muka an ba su iko da kida da kamani iri daban-daban a wannan hadisi ka ƙara da wannan bayani sannan malamai suke cewa akwai bayani game da sanar da ɗalibin ilimi ladaban neman ilimi in ka zo gurin malamin ka kai masa sallama ka nemi guri ka zauna zaman ma ka yi wanda zai nuna cewa da gaske abin da ka zo nema shi ka zo nema an gane ka ci saboda ya fuskanci annabi gaba da gaba ya jingina gwiwansa cikin gwiwansa to suka ce wannan a yanayin da sannan da ake wannan ɗaukan karatu a zama da ake a kan ko kuma ka ce mashimfiɗi eh to yanzu kuma da ake kujera ko yanzu ba gashi akan benci nake da kujera ba ko kuma kuna zaune ko da aka zama ba magana ka sai ka zo ka dora lugu ka jikin gwiwa an fahimci ko yanayin da zaman yake a lokacin da kuma yanayin da sura ku ya dai fuskanci manzo sallallahu alaihi wasallam kai tsaye shawar abin da ya kawo shi ya zo ya tambaya to haka ake so dalibi ilimi ba zama kana kallon wata shiya tun daban malamin kana wata shiya daban ba wadannan kamar ba abin da yake yi kada da shi sannan suke bayanin cewa su sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane ne masu fahimta da gane al'amura sun san bako a cikinsu sun san yan gari da suna ta bayani mu ba mu san shi ko ka wani na kyau duk wanda ya zo guri da ka saba karɓa kiyaye suwa kake ganin suwa waye kuma bako irin wani na daga cikin bangaren abin da ya shafi aiki da hankali da tunani da gane abubuwa ba kana bin hanya akwai gurin da suke da ramuka kullum sai ka fada rami za ka san akwai rami a gurin kan gane ko ya kamata duk hanya da suke bi kasan da rami in ka zo area gurin ramu ka kauce ba an gane haka jama'a da kake rayuwa da su an yi sallah a biyu a gaisa haka kamata ka san fuskokin waɗanda kake jira sannan ka gaba kofarsa ka iya fahimta cewa ai kuma sallatin nan mun yi bakin kasu. an gane ko ko haka suna da wannan basirar da wayewa da gane al'amura to shi ne malamai suke cewa har wayo kuma a tambayar da mala'ika jibril ya ce man iman ko menene imani shi ne sai malamai suka ce abin nufi menene imani a shari'ar Allah domin amsar da manzo ya bayar ita take nuna haka to da cewa i eh, menene imani a harshen larabci tunda kai ba larabe ne waɗanda suke gefen ka laraba ne da sai ce abinda ake nufi da imani gazgatawa a tasdiqu ko ya bakin sa shi to ba fasarar kalma ake nema ba a abubuwan da tarin su shi shari'ar musulunci kake cewa imani shi yazo i tambaya shi ko mun zai masa wannan bayan an fahimta ko suka ce to shine abin da ake nufi da imanin da ya tambaya sannan bayan haka malamai suke cewa an gabatar da tambaya akan imani kafin musulunci saboda imani shine tushe an biyo da tambaya akan musulunci saboda shi musulunci sune bayyanannun ayyukan addinin musulunci da suke gaggata kudirin da ke cikin zuciya tamara masa baya shi sa aka biyo da tambayar musulunci bayan imani an ƙara biyowa da tambaya akan kyautatawa saboda ita kyautatawa ta shafi kyautata ƙudiri ta shafi kyautata aiki ma'ana ana buƙatar ka kyautata imaninka ana buƙatar ka kyautata musuluncinka shi ta sai da aka bari aka faɗi imanin aka faɗi musuluncinka sannan sai aka tambaya akan kyautai amma a ruwayar umara dan ƙaƙa shi ya fara da kawo tambaya ne akan musulunci sannan sai tambaya akan imani sai kuma kan ihsan kamar da muka ji a ruwayar lafazin ruwayar da imam musulmi rawaita wata aka karbo daga umar ita ma tambayar musulunci aka fara an fahimta ko to malam ibnu hajar ishe banda wannan ma akwai kuma ruwayar da ihsan aka fara tambaya na ƙarshen a cikin jerin guda uku ne sai da aka fara tambayo shi sannan aka tambayo musulunci sannan aka tambayo imani ko aka tambayo imani sannan aka tambayo musulunci shi to kaga dai ka tsaya ka kalli ruwaye hautsine ne wani musulunci yake fara gabatarwa a ruwaye wani kuma eh, imani wani kuma ihsani to shi ne sai malam ibn hajar yake magana ta gaskiya yadda zahirin al'amarin yake maganan nan babu wani kokonto magana guda ce mala'ika jibril ya zo ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna gurin sun kiyaye da abin da aka yi tambaya da amsar da aka bayar amma wajen rawaito wannan abu marawaita daga gare zuwa na ƙasa da su zuwa na ƙasa da su har mu muka samu sun yi amfani da abin da ya fara zuwa musu wajen bayar wasu sun gabatar da tambayar imani sun ba da amsa sannan musulunci sannan amsa sannan isa sannan amsa wasu su kuma imani musulunci kyautai wasu su kuma kyautai imani musulunci ko kyautai musulunci imani saboda haka abu guda ne gabatarwar da jinkirtarwa marawaita ne suka yi wasu sannan ba haka za ka fito tun da za an faɗi musulunci an faɗa amsarsa an faɗi imani ma'ana an tambaya akan musulunci an bada amsa an tambaya akan imani an bada amsa kenan musulunci ba shine imani ba imani ba shine musulunci ko shi ne malamai suke cewa eh su waɗannan lafuzan guda biyu da al-islam da al-iman suna daga cikin lafuzan da in suka haɗu guri guda a ambato to suna bambanta da juna a ma'ana kamar yadda ya faru a wannan hadisi in suka zo a tare to musulunci yana kunsar ayyukan addinin musulunci na fili irin su sallah irin su azumi irin su zakka irin su haji an fahimta ko kago na abu da ake iya yi ƙuruƙuru a gani a iya fahimta su amma in aka yi maganar imani ana bayani akan abubuwan da ya shafi gaggatawa da kudurtawa a rai ka yadda akwai Allah ka yadda yana da mala'iku ka yadda akwai manzanni duk da baka lokaci da su ba ka yadda akwai tashin alkiyama duk da baka gani ba sai ya faru an gane ko to waɗannan abubuwan su ne imani ya kusa suka ce amma idan kuma aka faɗi ɗaya daga cikinsu aka ku faɗo ɗaya to yana ƙunsar ma'anar ɗan uwansa da ba a faɗo ba Kusan da aka ce musulunci to ya shafi ayyukan fili ya kuma shafi na ƙoyan mu ko kuma aka ce imani aka ci faɗo musulunci to ya shafi ayyukan filin ya shafi ayyukan koyan an fahimta suka ce wannan abin da ya kamata mutum ya kiyaye ke kamar yadda Allah ya yi haka cikin alƙur'ani yace wa man yabtaghi ghayra al dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin anan ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam ina nufin da imani da musulunci duk sun shiga ciki an fahimta a inda kuma yace wa man yakfur bil imani faqad hadita amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin nan ma yana nufin musuluncin da imani an fahimta to shine abin da malamai suka ce in ka koma wa dalilai na shari'a kama daga ayoyi zuwa hadisai abin da zaka tarake sau da haka in sun zo a guri guda ana bambanta ma'anarsu in aka zo da ɗaya ba a zo da ɗayan ba ya ƙunshi har ɗayan da ba a faɗo ba malamai suka ce wannan shine abin da ya kamata a kiyaye a kula da shi sannan bayan haka sannan muna karanto bambancin da ke tsakanin lafazin ruwayar imam bukhari lafazin ruwayar imam muslim da aka zo wajen watu umina bil ba'ath kuma ka ba da gaskiya da tashin al'iyam tashin bayi an gane ku? sai a duwayar ke cikin lafazin imam muslim da aka ce wa tu'mina bil ba'atil akhir ko an tuna san na faɗi wannan to ne ba'atil akhir shine wal malamai suke cewa i eh, akwai al ba'atul awwal akwai al ba'atul akhir ko kace al ba'atul thani tashin farko suka ce fitowar da dan adam yake yi daga cikin mahaifiyarsa daga mahaifar da take ɗauke da shi a cikin mahaifiyarsa fitowar da yake duniya so shi aka yi daga wani guri da yake kwanci an fahimta ai ko haifo shi haka haka za shi a dunkulen sa yadda yake a cikin haka za shi hannaye a dunkule kafafuwan ma a yadda ya saba zama a naɗa a cikin ciki suka ce taso shi aka ya fito duniya bayan da yana binne na rufe a wani guri an fahimta suka ce wannan shine tashin farko tashi na biyu shine bayan ya gama warkajaminsa da faɗi tashinsa a duniya ya mutu an ja an sake rufe shi a wani guri kamar da da yake rufe an gane yanzu kuma rufe shi da ƙasa an tuffe shi ko ina an rufe shi to kullu da zai daga cikin kabarin nan ya fito shine alba'atul akhir tashin da zai na ƙarshe fitowarsa ta ƙarshe an fahimta to shine abin da ake nufi da ba da gaskiya da tashin ƙarshe suka ce amma Allah ne mafi sani wannan dai mu abin da muka fahimta ce yanzu malam an fahimta wasu kuma suka ce kawai ƙarfafa magana ce da tantance wannan tashi cewa tashin ƙarshe tashin da za a tashi bayan an gama komai na rayuwar duniya sai magana tattara su a musu hisabi ko a kira shi na ƙarshe ne saboda shi din ne dai ba wani bayan an gane ai abin da wani yake biyo ba su shine za a ce na farko na ƙarshe ko to shi shi ne in aka yi shi ba wani kuma tashi sai a kira shi na ƙarshe an fahimci bayanin yawwa to kowanne malamai sun yi wannan bayani wannan shine bambancin abin da ke akwai tsakanin ruwayar bukhari da muslim da abubuwan shi saura tunkarar amsa da manzo sallallahu alaihi wasallama a ibaya ta menene imani ki kirgo su menene musulunci ki kirgo su menene kyautai ya faɗe shi alamomin tashin alƙiyama ya lissafo su su ne karatunmu na tashi mai so insha Allah ka ce ya kawo haka an ka maganar ka ba da gaskiya da haduwa da ubangiji ka ba da gaskiya da tashi akwai bambanci ne da liƙa da kuma maganar ba an fahimta wasu ke cewa eh in an ce ba da gaskiya da ba'a shi ne fitowar da bayan suke yi daga cikin kabari liqa ɗin kuma fuskantar abin da za su fuskanta tsakanin da mahalicci an fahimta wasu kuma suka ta a liqa ɗin shi ake fara yi kafin ba'a duk wanda aka ce an karɓi rayuwarsa ya fuskanci tambayoyin mala'iku a kabari da kuma fara samun somin taɗi na abin da zai same shi a cikin ƙabarinsa ko ni'ima ko azaba to ai ya haɗu da mahalicinsa abubuwan duk da mahalicinsa yake gaya masa ya fa su, haɗuwa ta faru na abin da ake gaya masa game da ubangiji duk shi nan an fahimta wasu ka ce wannan ne ake nufi da din amma ba din kuma fitowa daga cikin kabar a tattaru a gaban ubangiji shine ba kowanne an faɗa shi ta eh. kira sallar ne Alhamdulillah لله والصلاة ala rasulillah wa ala Ali wa sahbihi wa ala وبعد wannan yake cewa ina da tambaya akan waɗannan abubuwa guda hudu zihari ila'i li'ani kul'i zihari wata ta'ada ce da da larabawa suke idan mutum yana soya haramta wa kansa zama na aure da matar da yake tare da ita ya raba tsakaninsa da ita na har abada aurensu ya zo ƙarshe shine sai ya kalle ta ya siffata ta da mahaifiyarsa ishe gadon bayan ki kamar gadon bayan mahaifiyar da ta ke. ana yadda bai kamace ni in tunkari mahaifiyata don biyan bukatar sha'awa ba ce ma haka to a larab a lokacin jahiliya in suke wannan ka haramta wa kanka sake kula matarka ba ka ba ita dindindin ya ma fi uku ai uku a iya komai ta kuma auren wani an gane ta sai musulunci ya zo ya rushe Ita duk wanda iki ce wanda yake da matarsa kamar babarsa ƙarya ya faɗa ai ba babarsa ba ce saboda haka zai iya ci gaba da hulɗa da matarsa a matsayin matarsa amma sai an hora shi in yana da baiwa ya ɗanta shi ne zai kankare masa wata ƙarya da in bai da baiwa ya yi azumi na wata biyu a jere ya ji a jikinsa gaba ma ya kuma an gane idan ba zai iya azumi ba girma ya ci masa koda da wata larura ko ulsa ko makamancinsa to ya ciyar da mabukaci guda sittin to in yi haka ya ci gaba da hulɗa da masu an ruguje magana zihari ya kamata wani musulmi isa ke yi an fahimci wannan shine jihadi shi kuma ila'i shine yaji da miji yake yi game da kula matarsa sakamakon ta masa wani abu da bai mai daɗi ba ana yin sa don hora mata saboda haka kamar yadda ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam da matansa suka sa shi a cikin wani tsaka mai wuya iji ba daɗi daga abin da suke masa da kyauta masa ba ya koma ɗakin da ke wato ainihin ƙofar gida yake ba ne ba ku tsawon wata guda shi yake cewa Ila. shi wannan musulunci ya ƙayyade shi da kada ka kuskura ka wuce wato ainihin kwana nawa wata hudu an gane ko lillazina yuluna min nisa'i min nisa'i tarabbasu arba'ati ashhur Allah ya ce waɗanda suke ila'i kora matansu a matsayin sun yi yaji game da hulɗa da matansu an iyakance musu wata ko da ka in kai mata jaji ya wuce na wata ɗaya irin yadda manzo'i ya tafi watanni to daga hudu sai ce to ko dai ka je ka cigaba da hudu da ita ko kuma za a raba tsakanin shari'a za ta raba tsakanin kare to wannan shi ake cewa ila ya halatta dan horarwa amma ka ayi kuma da zama ya tafi cutarwa shi kuma li'ani shine tsineneniya la'antar juna tsakanin miji da matar da mijinta yake zargin cikin da take da shi shi ba naka bane wannan dan da yake cikin cikin ta shi ba shi ya mata shi ba ina zargin da ta yi da wani ta samu ciki to ba zai iya korewa kansa wannan dan ba tunda ba shi da shirin da suka tabbatar da ganin zinarta, kuma ita ba ta ikrarin ta yi zina ba shine sai izo tsire wa kansa sau hudu ma'ana idan sai sau hudu cewar wannan cikin ba ne bane a na ƙarshe ce Allah ya tsire masa in ƙarya ne ita kuma za ta rantsa su hudu a nan biyar za ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta in wannan cikin ba namijin ta bane to in suka yi wannan ba sake aure da shi ne har abada ko su kadai suka rage a duniya kuma dan ba za a jingina masa sai dai zama dan babarsa amma baka kai saka shi dan wannan mutum ba zai gaje shi ba shi ma ba zai gaje shi sai dai dan ya gaji babarsa ko babarsa ta gaje shi an fahimci wannan wannan shine li'ani kulli kuma shine mace tana zaune da miji ta cewa ya ishe ta to ita ba ba ta damar ta sake shi ba kamar da shi yake sakin an gane to amma an ba ta damar za ta iya dawo masa da abin da ya kashe ya aure ba dai sadaki bane ban balasta ka bani a sadaki na to ga ban balasta an gane ko ina so ka sauke mu to in ya yadda ya karɓi bambalasa su a kan ya ba ta tsirakin ta dawo da shi su rabu su sun rabu ko ya ce ya mai da ya tabbata mai duba ba kamar saki ba ne ko da 'ya'yansu sun kai guda goma sha biyu ta ce ta zaman nan ya ishe ta ga sadakinka to an yi kulle an gane ku to a musulunci aka yi irin wannan to sun rabu wata dama ce shari'a ta ba wa mace yadda za ta iya karɓar kanta daga mijin da take ba ta iya ci gaba da zama da Ni yadda aka wannan shi ke sun rabu da akwai shi da yake da damar saki sai ta ba ta damar saki sai dai wannan amma za ta yi maka bayani ba koyi da fasu za ta yi ba sai ta tattara ta ba shi ina karɓa ta ce kulɗi an gane yi yawa wannan kuma sadaki ne zai auren masa kamar wacce idan sadakin da ya bata a san da ya bata ina da daraja yanzu ko take ta dawo masa ya kasa darajar da zai masa aure sai bayani ga alƙali ta zo ta ce kun ita damu da abin da ba ta to ni gaskiya ni yanzu na karɓa abin da ba ta ba zai mu aure kamar ta da irin aka ce nawa ne zai kai nawa ka ba dubu hamsin na ba a to yanzu kan ya kai ɗaya to ke kira dubu ɗari ta ce irin eh, cika shikenan sai a yi kudi ko bata samu yin suka daga nan zuwa yaushe ta ba ta zuwa kaza in ta haɗo ta zo Allah ya soye eh kul'i a magana kome babu ba magana in ta ce kuma abin da ya sa da ta ƙe shi dama yana da wata matsala ta yanzu kuma ta ji kowa yana shaidar sa ya bar wannan matsala a zuwa ya aure to ba kamar li'ani bane an gane ba kamar li'ani ba ba za a ci dan yanzu zai iya sake aurata za su iya aka samu wannan kuma yake cewa mai bambanci tsakanin imani da musulunci wannan mun fara bayanin su ko ya yi tambayar kafin a yi bayani sannan kuma a ƙarshe ke cewa na roƙon addu'a sun yi wato interview a wata jami'a muna fatan Allah ubangiji ya sa kuna cikin ɗan farko farkon ɗauka wannan kuma yake cewa na tambaya akan azumin tsofaffi wasu na yin azumi duka watan shin hakan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi azumin watan rajab in za ka koma wa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ta yadda yake azuminsa a watannin da ba ramadana ba matansa suna cewa annabi yakan kama azumi a watan da ba ramadana ba mu zaci kamar ba zai sha ba sai kuma mu ga ya daina ci gaba da ci da shan su ko wata ya kama kamar annab ba zai azumi a ciki ba sai kuma ya kama yin azumi haka yake a sauran watannin da ba ramadana in ka ɗauki wannan ina nuna cewa za ka iya yin wani adadi na kwanakin wannan watan a matsayin azumin sunna da manzo yake a sauran watannin da ba ramadana wannan kenan na biyu za ka iya ɗaukan kalan koyarwar da manzo iya cewar ana yin azumi da ranar litinin da alhamis sunnar ta ce a kowane wata to kai ma in ka ɗaukar wa kanka za ka yi wannan sunnar ta manzo kai a wannan watan na rajab ba mai cewa ka yi gida an fahimci bayani na to da ka kodi za ka yi wani adadi na kwanaki ko kuma a'a ka ɗauko wa kanka dan litinin alhamis za ka yi ko ka saba kana yin azumi na yau bai kai gobe ka sha irin azumin annabi Dawud in ka zo kai shi a cikin wani wata lafiya lau ka yi suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam to amma ka kama watan daga farko har karshe ka dire ba aya ba hadisi ba wannan ne ya saba wa korwar manzo a kansa malamai suke magana duk hadisan da suka zo kan yin azumin watan rajab na kama shi a ƙari ba tabbatar an fahimci bayan to wannan shine bayan da shi Allah ya samu dace sauran tambayoyi guda biyu Allah ya kai sati mai zuwa da su zan fara insha Allah na'am wa alaikum na'am masu yin azumin wata uku tun daga rajab bayan sun gama su yi shaban sannan su yi ramadan eh. ba su da aya ba hadisi kuma shi irin wannan in ka ɗauki salansa za ka zo ka yi azumin nafila na rajab ka zo ka yi azumin nafila na sha'ban kuma na farla ya zo ka kasa shi kuma annabi yana cewa Allah ya ce babu wani abu da bawansa zai kusance shi da shi da ya fi so kamar abin da ya tilasta ba ya fi son kai sallar da ya tilasta maka akan ta nafila ya fi son kai azumin da ya tilasta maka akan azumin nafila sai ka zo kai nafila kuma farla ta sai ka ce ya ulfa ba ta baka kai ya gari yawa yake ba riba sai faduwa an fahimta ku Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu